السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a 21 ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da 30 ga watan mai shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin difa'un an sunna wa raddi shubahil mustashrikin wal kuttabil mu'asirin wa bayani shubahil warida ala sunna qadiman wa haditha wa raddiha raddan ilmiyan sahiha na doktor sheikh muhammad bin muhammad abu shahaba Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi ne da aka rubuta saboda ya bayani dangane da ba da kariya ga sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da kowace irin shubuha ta ciki da ta waje ta da da ta yanzu ta kafirai da waɗanda jabin musulmi suke ƙoƙarin kawo don su ta addini to duk zai kokarin kare sunna daga makircinsu a bayan da malin ya mai da martani ga waɗanda suke musu da ƙiyayya dangane da abin da ya shafi rubuta sunna to sai kuma malin ya biyo baya ma yana son ya bayyana mana ya al'amarin rubuta sunna ne ya haɓɓa ku kun gano wannan da kyau shine nishadu harakatit tadwin a lokacin da malamai suka zage dantse wajen ganin sun rubuce-rubuce masu yawa dangane da ita wannan sunna din mun kwana inda yake cewa wa ma zalal ulama'u yajma'una al-ahadith a wancan lokaci malamai ba su gushe ba suna ta bi suna tattaro hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa yanqiduna wa yumahisuna wa suna bi suna mahadisan tsintan ƙwarƙwata inda aka ga abin da ba daidai ba su cire shi suka bi suka tace hadisan suka fitar da tatattun suka karantar da al'umma wa yu'allifuna sihah daga nan ne gwarazan malamai suka tsaye wajen rubutun hadithai suka ware sahihi kaza sahihi kaza kamar sahihul bukhari da sahihu muslim da sahih na ibn hibban da sauransu wasunan kuma daga nan ne aka fara rubutun sunan sunan kamar sunan abi dauda sunanin nasa'i sunan darimi da dai sauransu wal masanid aka zo aka yi ta rubutun littattafai a bisa tsari na musnad kamar musnad na al'imamu ahmad da musnad na abd ibn humaid da musnad na abu da tayalisi da sauransu hatta ja'am jama'atul ahadisa kullaha haka malaman suka bi suka bi har sai da suka tattaro hadisai baki ɗayansu takariban fil karni thalith in abin a kwatanta ne za a ce wannan aiki an yi shi an ƙare kusan cikin ƙarni na uku yi uta barul asr zahabi wanda ake ɗaukan wannan zamani kaman zamanin zinare ne lil ahadis wa sunan na tattara hadisai da kuma sunnoni wa bintihai hadha al-qarn ƙare wannan ƙarni ke da wahala kada yantahil jam walittikar sai ya zama zamanin tattara hadisai da kuma ƙwazo wajen tara su sai ya zama kaman zamanin ma an ƙare in ka lura manyan littattafan nan da aka rubuta duk a wannan zamanin aka rubuta su kaf abin da ya biyo baya sai dai ka ce sharhi da sauran ƙarin bayani fitta alif duk wasu rubuce-rubuce ƙarewa wannan karni sai kuma rubuce-rubucen su masu ga ƙari mala ya ce kilalifin na naƙadi wata adili wata jire kuma a wannan zamani ne gwanayen malamai suka sami istikilalantuwa mana da keɓantuwa wajen naƙadi na bin a tace kaza a rege kaza a baka ce kaza a abubuwa duk dai a fitar da abu da ya kamata mazaje da suka ruwaito hadisai nagari aka tabbatar da nagartansu waɗanda kuma suke da illa aka jarraha su aka bayyana inganci da rashin inganci tun a wancan ƙarni na uku zuwa ƙarshe-ƙarshen shi malamai suke wannan aikin wa ad usur tartibi wata hazibi to bayan ƙarnin tattarawa ya zo kuma ya ƙare to sai kuma aka tunkari ƙarni na tara na daidaitawa da tsarawa da kuma tacewa au alistidirak wata akib ko kuma cin gyara da bi ana tsabtace littattafan ana tace su da kuma tantance su wa zalika fil asr rabi wannan shi kuma ya faru ne a asar na hudu wa ma talahu min al'usur da kuma zamani biyo baya a zamani na hudu aka yi wannan aiki da kuma zamanin da suka biyo baya malamai suka rakabi suna gyara abin da suka yi suna tacewa kuma suna tantancewa suna bi suna ingantar da al'amara aiki da yi kyau aiki gunun ban sha'awa. Wa haka za nu lakhisu ila hazihin natija, mala ya ce wannan alherin da ya faru ma al'umman musulmi to za mu iya taƙaita bayani mu ce wahiyar anna sunna suna tsilil ahad bi adami ha, ita dai suna zamanin da aka yi ba a rubuta ta ba wani zamani ne mai tsawo ba ɗan lokaci ne ɗan a zamanin annabi ba a zage zantse wajen rubutun suna ba ɗan kaɗan ne bai da yawa wa anna tadwin bada'a bi siffatin khassa fi asrin ya ce yace hatta ma fa fara rubuta sunna kamar yadda ake rubuta alqur'ani wannan al'amari ya samo asali tun daga zamanin annabi ne wa ƙauya a zamanin annabi abin ya yi ƙarfi ma sannan al'amarin rubutun sunan ya ƙara ƙarfafa wa ghaliza abin ya ƙara tumbatsa uduhu aka samu karan wannan al'amari ya ƙara cika ya yi bam fi asarar sahaba zamanin sahabbai wa awa'ila asarar tabi'in da farko-farkon zamanin tabi'ai al'amarin rubutun suna ya ƙara bunƙasa sosai wa annahu akhadha sifatul umum fi awakhir asr asarar tabiin kai al'amarin ya zama gidan kowa da shi kowa ma ya tinkari al'amarin rubutun suna ko da ko'ina a ƙarshe-ƙarshen zamanin tabi'ai walam ya zal ya ƙawe wannan al'amari na rubutun suna da tattara suna, bai gushe ba yana ƙara samun ƙarfi wa ya yana ƙara haɓaka hatta balaga unfuwanihi wastawa ala sokihi har sai da ya banyan shi ta kai ga ya kai geji al'amarin ya tsaya a kan ƙafafin shi ilƙarni thalith alhijiri musamman a ƙarni na uku bayan hijiran annabi mun gano wannan da kyau ku malin ya ce alhijiri alhatima alƙarni thalitha almashudu alhabil khairiyya kuma wannan shi ne cikamakin ƙarni na uku da manzon Allah ya masu shaidan cewa ƙarni ne na alkhairi kun gano wannan ƙur'ani da hadisi a waɗannan khairun nasi su suka zauna suka tattara su mala ce khairiyatul iman zamani ne wanda yake cike da alkhairi a janibin imani wal ilimi da ilimi wal amal da aiki wal huda da shiriya wal falah da cin nasara wal istiqama alal jada kuma mutane ne wanda suke da gaske mutane ne wanda suke da ƙwazo mutane ne masu himma masu zage dantse su yi abu kamar suna yi don su sun yadda cewa bayan Allah suke haka ake son musulmi duk abin da zai yi to ya yi da gaske kuma ya kamar yana yi to yanzu a matsayinka na musulmi dole ne ka san wannan yaushe aka fara rubutun sunna suwa suka rubuta sunna a ƙarni na nawa aka yi a zamanin suwa kuma ya abin ya faru ya abin ya ƙare dole ka san wannan saboda al'amarin addinin ka ne a matsayinka musamman na ɗalibin ilimi kuma da tufi sabilil ilimi malam zai tattauna mana irin kai da komowa da tafiye-tafiye da ƙaura da malamai suka riƙa daga wannan gari zuwa wancan gari domin su sadu da malamai su koyo ilimi kuna fahimtar wannan da kyau jama'a dole ne ku san wannan rihila wajen neman ilimi abu ne mai kyau malami ya baggarin sai tafi wani garin can ba dangin iya ba na baba ya je neman ilimi ba za ka gane zafin wannan abin ba sai kai wai ga kaga ba wani dan uwanka ba wani danginka ba wani wanda za ka koka ya kawo maka agaji za ka san cewa abin da gaske kake yin shi malamai sun yi wannan aikin tun da kuma har yanzu ana arrihila fi talabil ilimi malin ya ce la'alla ma ya tamayyazu bihi a immatal ilmi fil islam malin ya ce kai mai yiwa fa yana daga ma abin da malamai masana a cikin wannan al'umman na musulunci suka fice a kan shi wannan rihila ɗin. Wala ma a immatal hadis, musamman ma malaman hadithi wa jami'ohu da waɗanda suka je suka tattaro hadisan, kasratul ritihal sun yawaita tafiya daga wannan gari zuwa wancan daga wancan zuwa can haka dai haka dai sai da suka karaɗe duniya kab ba tafiyan neman kuɗi suka je ba sun je tafiyan neman ilimi ne kun gano wannan da kyau ko wa mulazamatul asfar sannan kuma sun lazimci tafiye-tafiye su kai goro su kai mare domin su tattaro ma al'umma alkhairi abin ta ci yanzu musulmi fa alherin ilimin a kwankwason gidansu yake amma ba zai ci moriyan shi ba kwata-kwata kaddara da a zamanin da ake tafiya ne a ƙasa a ce mutum ya yi tafiya takakka zuwa kwatano ya koyo hadisi guda biyu wannan gafalallen kana tsammanin zai iya wancan aikin? jama'a mun gane wannan da kyau shi sa ku dage ku koyi ilimin addini addinin nan amana ne a wajenmu domin annabi ya bar mana ne wannan addinin mu yaɗa shi ba mu rika tinkaho da alfaharin cewa wai ai mu musulmi ne tuntuni ba za mu tinkaho da cewa mu musulmi ne tuntuni in mun koyi ilimin addinin mun isar da saƙon ga waɗanda ba su san shi ba kun ga inda malamai na kwarai suke wannan aikin kuma aljannan da waɗannan suke sa ran su samu ita fa mu dinnan da muka shantake ita ma muke so yanzu kalli wannan malamin kawai ya hidima ya hadisin annabi da sunnar manzon Allah hidima ya fa rubuta wannan saboda ya kare ta daga makircin makirai to kai ka karanta ko ka zauna a karanta ma don ka amfana kai ma ka zama ɗaya daga cikin sojoji dakarun kare sunna kaki kinki kowa ya shantake ko shi ɗan hutu jama'a gidan hutu aljanna ce Allah ka azarta mu ita amma a gidan duniya sai an yi aiki Allah ce ku imanu ku dai ku yi aiki duk wanda ya shiga aljanna sai Allah ya ce mashi bima aslabtum fil ayyamil khaliya kun samu wannan alkhairin ne sakamakon abin da kuka gabatar a gidan duniya wa qad jarru fi tilka ala sunan sahaba su waɗannan sahaba waɗannan tabi'ai da tabi'u tabi'ina da manya-manyan malaman hadithi waɗanda suka yi yawace-yawacen neman hadisi sun gudana ne a bisa wannan aiki a bisa sunan sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai lahum bi ihsanin waɗanda suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa laqad kanal wahidu wahid minhum mala yace akan samu ɗaya daga cikinsu yablughu hadith hadisi na kai shi bi tariqin riwayati thiqat ta hanyar da zai biya nemo ruwaya daga amintattu ya bar garinsu shekara da shekaru fala yaktafi bi kuma in ya samu wannan hadisin anan ba zai ce ya ishe shi ba sai ƙara lulawa ya gari bal yartahilal ayyam wal layali za ga mutum yayi tafiyan darare da yinnai hatta yi a hadith an amman rawahu bila wasita har sai ya tafi inda zai ruweto hadisin daga wanda ya ji hadisin ba tare da wasitan wani ba Jama mun gane wannan malaman hadisi ko ba dolaye ba ne yanzu misali a nan ka zo kai karatu a nan bila wasita shine kake da nagartaccen karatu amma lokaci ɗaya sai wani ce ma kar kai karatun ka bari ni in je in koyo sai kai in zo in koya maka saboda in ka je wajen wannan karatun ba za ka gane ba karatun yi maka yawa kaga wannan tunani ne irin na gidadawa kuma bai yi kama da tunanin malamai ba ina fatan mun gano wannan da kyau bai yi kama da tunani irin na malamai ba domin su malamai fitowa fili suke bayyana wa mutane gaskiyan al'amari gaskiyan da babu wani abin da yake zai shige wa mutum duhu dangane da ita barkaji manyan malamai da suka san Allah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman addini ɗaya daga cikin manya-manyan malaman suna na duniya abdulkadir al'arnaud wanda ake mai kirari da cewa hadimus sunnatin nabawiyya mai masunnan annabi hidima a dimashku sham ɗaya daga cikin manyan ɗalibai aminan a shekul albani ɗan garinsu ne barka ji abin da yake faɗe dangane da taƙadim da ya ma littafin al'azkar na al'imamin nawawi da ya ɗauko bayani dalla-dalla yana bayyana ma al'umma yake cewa wa ma zalat inayatul ulama mustamirra fi hidima malamai ƙwazansu bai gaza ba sun zage dantse sun yi himma matuƙa ba su tsaya wajen hidima ga wannan addini ba har sai da aka waye gare sun tattara al'azkarul mubaraka zikirori da annabi ya karantar masu albarka a ba sannan kuma masu daɗi da amfanarwa duniya da lahira wa min ha'ulayil ulama daga cikin waɗannan malaman da suke wannan aiki akwai al'imamin nawawi rahimahullah sahibu hadhal kitab wanda ya rubuta wannan littafi na al'azka alladhi tuqaddimuhu daru ibn kathir lil qurra fi hadha zaman wanda an buga littattafai mai suna daru ibn kathirin suka tsayi wajen tattala wannan littafi da buga shi su isar da shi zuwa ga masu karatu da karantarwa a wannan zamani alladhi ghafala fihi kathirun minan nas wanda da yawa daga cikin mutane sun rabkana dangane da wannan littafi na al'azkar zikirillahi ta'ala sannan sun rabkana dangane da ambatan Allah wal amalu bi awamirihi sannan sun gafala da bin umarnin Allah fa huwa kitabun azimun mala ya ce wannan littafi ne babba mai girman daraja da ya tattaro fa'idoji manya-manya la yastagani anhu alimun malami bai isa ya ce bai bukatan wannan littafi ba ya ce ya wadata duk yadda ya burin kasa a duniyan ilimi wala ɗalibin ilimi ko kuma ɗalibin ilimi kenan da malami da ɗalibi duk an yi tarayya wajen bukatuwa to kuma duk wanda aka zauna za a karantar da shi zai gane da kai da kake ganin kai al'alimul muntahi za ka amfana da wanda yake wanda ya fara neman ilimi a yanzu jama'a irin wannan maganan ne fa ibn hajarin ya faɗi a cikin muƙaddiman da ya ma littafin bulugul maram ɗaya da ɗaya yau waɗannan malaman shekarunsu nawa manya-manyan malamai ne waɗanda suka ƙoshi suka kai suka komo a duniyan ilimi wanda ya kamata mutane su tsaya su fahimci wannan maganan da suke faɗi ɗalibi ne don yana son ya tara ɗalibai don ya san in suka je can suka ji madaran karatu ba za su yi watsi da shi sai ce kai ku tsaya ku natsu wannan karatu ya fi ƙarfinku ba za koya muku daidai da ku mu ma na muke koya sai ka ce to mu hada ci ala in mun koyo baki daya a can sai kuma mu zo waɗanda ba mu sanin ba sai ka koya mana jama'a ɗalibai ba za su taɓa karewa ba saboda kullum mata sai sun haifi jahili kuma yana buƙatar malami ba za ka iya tare al'umma annabi ka ce kai ɗaya za ka iya karantar da su ba in ko za ka iya ga filin nan ai kuma mai irin wannan ɗabi'an ba ƙauye ne don bai taɓa zuwa ko ina ba barka ji abin da ibnu hajarin yake faɗi ya ce fa muktasarun wannan wani ɗan taƙaitaccen littafi ne da ya shtamilu ala usulul adillatul hadithiyya wanda ya ƙunshi yanda ake kafa hujja dangane da al'amura a asalinsu a hadisance dil ahkami shar'iyya dangane da hukunce-hukuncen shari'ar musulunci ma'ana duk abin da aka kawo na hukunci to sai a kafa hujja da asali shine hadisi harartuhu tahriran baliga ibnu hajarin yace na tace littafin nan tace wanda ya kai matuka li yasira man yahfazuhu min baina aqranihi nadigan domin duk wanda ya tsaya ya haddace ya kiyaye wannan littafi to zai zarce masau'in shi zai dar masa'a ba za su cin mashi ba wa ina bihi talibul mubtadi ɗalibin da ya fara neman ilimi a yanzu in ya tsaya ya koyi wannan littafi a wajen ƙwararren malami to zai samu taimako dangane da al'amarin ilimin shi sai ce wala gani an ragibul muntahi babban malamin da ya kai ƙololuwa a ilimi ma bai sai ce bai kwaɗayin wannan littafin ba kenan littafin an yi tarayya tsakanin malami da ɗalibi ba wani ilimi da mutum zai ce wai ai saboda shi malami ne shi kaɗai ne zai fahimta shi kuma wannan saboda ɗalibi ne to shi kuma ba yanda za a iya fahimta wannan ta'addanci ne ka koya mai mana ka gani in ba zai gane ba kuma ka rabu da kowa ka saka mai mara ina fatan mun gane wannan da kyau inda kawai za a taka mutum birki inda aka ga zai kai kan shiga turba irin na hallaka ina fatan mun gane wannan da kyau turba ta hallaka in mutum zai kai kan sai a kwaba mai ku je karanta muƙaddimar littafin sunanin darimi da muka fara karantawa dangane da mutanen da suke zuwa kawai ko ina zama ba lailin inda su suka je karatu kawai sai je su zauna ba su san menene ake cikin harkan ba in ga kwaba musu kuma sai su ce wai an hana su neman ilimi ina ba ta mun gano wannan da kyau to daga nan ne kake gane mutumin da dama bai kore a cikin harkar ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi ne sai malin yake cewa su waɗannan malamai sun kai sun komo ta yadda za su yi tafiya kwana da kwanaki domin su je su koyo hadisi daga wanda ya ji shi ba tare da wani a tsakiya ba wa qad thabata fi sahihil bukhari ya tabbata a cikin sahih bukhari alikan ya kawo shi ba tare da isnadi ba bi sigatil jazmi amma ya kawo shi da siga na jazam shine ya ce ƙala. Korawa, ina fata mun gane wannan da kyau wannan siga ne na kai tsaye ya tabbata anna jabir ibn abdullahi al-ansari rahila masirata shaharin cewa jabir dan abdullahi sahabin annabi ne yayi tafiya na tsawon wata guda ila abdullahi ibn unaisin zuwa ga abdullahi dan unais fi hadisin wahidin saboda ya je koyo hadisi kwaya ɗaya wal qissatu bi tamamiha qissan in kana son ka je ta dalla dalla kama akhraja al bukhari fil adab mufrad kama yanda al imam bukhari ne fitar da ita a cikin littafin al'adabul mufrad wa ahmad wa Abuya'ala ya'la fi musnadaihima da al ahmad a cikin musnad da musnad abi ya'la sun fitar da ƙisa da cikakken bayani akan ta min tariqi abdullahi bin muhammad bin aqilin ta hanyar Abdullahi ɗan Muhammad ɗan Akilin annahu sami a Jabir bin Abdullah cewa ya ji Jabir ɗan Abdullahi ya ƙulu yana cewa, Balagani an rajulin hadith, wani labari ne zo man daga wani mutum cewa ga wani hadisin da sami ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya ji wani hadisi daga annabi. fashtaraitu ba'iran yace sai na je na siyo raƙumi summa shaddadtu eh, menene rahali yace sai na ɗaura ma wannan raƙumi sirdina fasirtu ilaihi shaharan yace sai ne tafiyan wata guda hatta qadimtu sham har sai da na iso garin sham fa'iza abdullahi bin unaisin kawai sai naga ashe ɗan uwana ne abokina sahabi kamanni wanda ya zauna tare da annabi sai na samu ashe hadisin ma daga wajen shi yake faƙultu lilbawab sai na ce ma mai gadin gida ƙullahu je ka ce ma mai gida jabirun alalbab jabir na ƙofar gida yana sallama faƙala ibn abdullah sai shi abdullahi ɗan onais ubaidullahi ya ce je ka ce ɗan abdullahi ƙultu sai na ce mai gadi je ka ce ma mai gida na'am lalle jabir ɗan abdullahi ansari fakaraja ƙane da ya fito sai rungume ni faƙultu sai na ce hadisun balagani an ka/an sami ita sami'tahu min ya yace hadisi ne ya zo man cewa kai ɗin nan an ce ka ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fakashitu an amut ya ce na ji tsoron in mutu ƙabla an asma'ahu kafin in ji shi faƙala sai ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ƙono na ji annabi yana cewa yuhsharun nasa yau malƙiyamati oratan na ji annabi yana cewa za a tada mutane a ranar tashin alƙiyama tsirara sai ya ɗige-ɗige ɗis ɗis alhadis ya ce hadisin na batso je karanta shi a cikin waɗancan littattafan da aka gaya maka jama'a mun gano wannan da kyau ka gafa tafiyan wata ɗaya ya kwaso in kai ne sai ka ce in haɗakin baƙi a kawo man katifa a kawo ruwan sha abincin tarban baƙi sai na shakata kwana uku cikin kwana biyu cikin ukun da kake son ka shakata an yi mutu fa ana tarban shi ana rungume shi ce hadisin manzon Allah ya ce tsoro nike kar in mutu ban ji ba sahabi kai ke kuna zauna inda yake karantar da ilimin da ya kamata ku samu kuma kuna bukata sai mutum ya ce wai ai shi ba zai zo ba ko wani ko wata sun sanya masa rauni akan neman ilimi saboda rashin kan gado jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa ku da kuka ba da lokacinku kuka yadda kuna son ilimin kuma don ku yi ma addinin Allah hidima wallahi ku dage alheri ne ke cikin wannan harkar alheri ne kuma za ku ga alherin zai bi ku duniya da lahira yanzu duk sanda aka zo aka zauna ba a karatun ba me kuke ji a ranku yanzu akwai wanda ya ji daɗi jiya da bai mai karatu ba ba wanda ya ji daɗi sai ga daren ya ƙara ma tsawo jama mun fahimci wannan da kyau ko kuma yanzu mai karatun mu fita mu je mu saje da sauran da ba su yi ba mun fi su a wajen Allah mun fi su a wajen jama'a su da kan sun san mu da su da bambanci ke sa jama'a ku dage ba wanda ya tafiyan wata guda a kan raƙumi ya je jin hadisi kwaya ɗaya ina fata mun gano wannan da kyau daga gida ne tsananin nisa mutum ya taso daga samu ba wanda yake zuwa nan daga samu lakin sarki ya samu dace mala yace warawa an jabirin aidan annahu kala. kana yablughni an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisun fil me fil qisas labari ya zo man cewa annabi ya faɗo wani hadisi dangane da ƙisasi wa kana sahibul hadis bi misr shi kuma wanda ya ruwaito hadisin yana misra fashtaraitu iran nan ma ya ce sai na sai raƙumi fasirtu hatta warrattu misra ya ab ai kawai ban tsaya wata wata ba har sai da na isa misra faƙasattu ila babin rajili, sai na tinkari ƙofan wannan mutumin fadhakara nahawal qissatil ula sai ya ambaci kissan farko yanda ya sallama da yanda aka tarbe shi da yanda ya tambayan hadisin sahabi ne wanda bakin famfon hadisin suna tare da shi amma wasu sun ji hadisin da sanda kila ko su ba nan ko kuma an faɗi hadisin kafin masu girma sun ji sun tafi wani gari da awa amma suna bin su su koyo malamin a unguwanku yake jama kowa ya makan shi faɗa kana nan ko kina nan sai tafiya ko wani zama ya canza ku kina nan sai wani ya zo garin ne ya ɗauke ki sai ya kai ki fatasko ko sunan shi mijinki ke da jin wannan hadisin kuma kila kun yi bai kenan to ku yi kokari ku koya a nan in Allah ya kai ki zaman aure can sai ki zauna sai ki buɗe majalisi sai ki karantar sai a ce kai wannan malama ba taba jin labarin irinta ba sai a ta jin ambaliyan hadisi duk sanda zaki zo ganin gida sai ki ware kwana ɗaya kwana biyu sai a zo sai a sa malamai sai su karantar da ke ilimi da in kun koma kuma za ki ci gaba da wannan karatun amma kin je sai dai a tara miki yara ki rika masa tatsuniya kun ga an samu matsala ke kenan baki kware ma komai ba sai shi me sai kallo wannan ba ya sa'a ba ku dage hijabi da niƙabi da mutunci da ilimi da kuke da shi a rika ganin balbalin abin yana ambaliya hatta a gidajen mazajenku ku dage Allah ya maku albarka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu anan zamu saurara subhanakallahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum